السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم لياقة وتن جماد الأولى hijiran مائك صلى الله عليه وسلم ɗaya da ɗari داشدة Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu domin ci gaba da darasin wannan littafi namu na umdatul ahkam min kalami khairil anam hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda manya-manyan malamai guda biyu al-imam al-bukhari da al-imam muslim suka yi ittifaƙin fitar da su idan ba a manta ba muna cikin kitabul hajji a ƙarƙashin kitabul hajji muna babi na arba'in da uku shine babu tamattu'i kuma za mu tashi hadisi na ɗari biyu da talatin da takwas <clears throat> mala ce an haffata zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat ya rasulallahi ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحلل أنت من عمرتك فقال إني لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنهر وأن حديث أن ساموش دقما ترمن زن الله صلى الله عليه وسلم نانا حفصة حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما نانا حفصة رضي الله تعالى عنها حديثا هو حديث فيها جبات أبايا sannan kuma an mana tarjamarta matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce sannan diyarsa giduna Umar yayar Abdullahi ibn Umar tana ɗaya daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka fi shahara kuma abubuwanta sun fi zama daidai tare da nana Aisha radiyallahu anha shi yasa malamai suke cewa ayar da ke cewa in tatuba ila Allah wa qad sagat qulubukuma وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين آية آية تسوخا أكنا نائشة نقمنا نحفصة رضي الله تعالى عنها شيني مالي أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم دقنا نحفص ما تغمن زن الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت نانا حفصة رضي الله تعالى عنها تشي ya rasulullah ya ma'aikin Allah ma sha'anun nasi menene al'amarin mutane hallu min al'umrati dukkaninsu sun warware umra wato sun yi matu'i. da suka yi umra sai suka warware umrarsu sun gama sannan suka ci gaba da zama ba a matsayin masu aikin hajji ba sai da kwanakin aikin hajji suka zo sannan suka fara aikin hajji me yasa mutane suka yi haka walam tahlil anta min umratik amma kai kuma baka wawara umrarka ba kai ta zarce daga umra ka hada ta da aikin hajji kai kirani na na hafsa radiyallahu ta'ala anha take tambayar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam mutane sun yi tamattu'i da suka yi umra suka gama sai suka kwanta haraminsu suka ci gaba da harkokinsu na rayuwa duk abin da bai halatta a gare su ba a matsayin su na masu aikin haji ya halatta a gare su a wannan lokacin sai ranar takwas ga wata yau mutarwiya sannan suka fara aikin haji me yasa mutane suka yi haka kai kuma ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam da wasu daga cikin sahabbanka yan kaɗan ku kuma sai ba ku wa umra ku ba kuka yi tazarci kuka hada umra da aikin haji kuka yi kirani na na su tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama me hikima haka me hikima haka faƙala sai manzo Allah ta sama ya bata amsa sai ya ce inni labbattu ra'asi ni na riga na ɗaura kaina abinda ake ce ma abinda ake ce mishi talbidur ra'asi shine ɗaura kai mutum ya haɗa gashin sa ya ɗaure. mace ta kama gashin ta ta daure kaman fake shine ake ce mishi talbidur ra'asi sai ce ni labbattu ra'asi ni na riga na ɗaura gashin kaina wa qallattu hadiyi sannan kuma na riga na ɗauro abin da zan yanka na masa taqlidi wato na masa alama na riga na zo da hadayata fala ahillu hatta anhara ni ba zan kwanta umrata ba ba zan kwanta haramina ba hatta anhara har sai na soke abin yanka na ranar goma ga watan zulhijja wato na gama aikin hajji ke idan mun lura shi ma wannan hadisin yana karfafa dogon hadisin da muka karanta a baya wanda ke bayani akan cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya yi aikin hajji ne kirani sannan kuma sahabbansa su kuma yasa sa sun yi tabbaci me yasa manzo Allah sama ya kirani ya faɗa ya ce saboda ya riga ya taho da abin da zai riga ya yanka abin da zai yanka ya riga ya zo da shi manzon sama ya kasa mutane gida biyu kamar yadda muka ambata duk waɗanda suka zo da hadaya sai manzon lasa sama ya ce musu to su ci gaba su kira ni idan suka yi umara to kar su kwance haramin su ci gaba da zama a matsayin masu harami su hada da aikin hajji sun yi kira ne su kuma waɗanda ba su zo da hadaya ba ba su riga sun zo da hadayarsu ba to su kuma su tamattu idan suka yi umara suka gama umara to sai su ta halili wato su kwanci haramunsu, sai su zauna su ci gaba da harkokin rayuwarsu sai ranar takwas ga wata sannan su fara aikin hajji amma da wanda ya kira ni da wanda ya tamattu'i dukkanin su hadaya ta kama su sai sun yanka hadaya amma wanda ya riga ya zo da abin da zai yankan hadayar to shine manzon sama ya ce masa ya kira ni shi kuma wanda bai zo da shi bai yi ne ya tamattu to wannan hadisin abin da yake karantar da mu kenan wato manzo Allah sallama hajja qarinan manzon sama yayi aikin hajji ne na kirani na farko ke sannan na biyu asali shine anna man saqa al-hadiya falahu an yahujja qarinan duk mutumin da ya koro abin da zai yanka to abin da ake bukata a gare shi shine yayi Irani a wancan lokaci amma mallam lam hadi hadiyahu falahu an yahujja hajja tamattu'i shi kuma wanda bai riga ya koro abin da zai yanka ba sai hajjin tamattu sannan wannan hadisin yana nuna mana anna jami'a lahi ta'ala mu'allala duk hukunce hukuncen Allah akwai hikima a cikin su ko ka gano ko baka gano ba sannan hadisin yana karantar da mu fiqhus sahabiyyat sahabban manzo Allah ta sama mata suna da fikihu kuma suna son ilimi ba haka nan suke abu da ka ba matan manzon Allah ta sama suna cin sahabban sa mata to ka duba yadda suke yi sannan wannan hadisin na nuna maka matsayin mace a musulunci da yadda ake son mace ta yi ilimi ba a son mata a basu a matsayin jahilai wanda da tunani kenan wai mata da cewa ake ka a musu ka a musu kasa ka a karantar da su har wani mawaƙi yana cewa malin nisa'i wal kitabati wal khitaba hada lahna wa lahunna minna an yabitna ala janaba wai malin nisa'i me ya hada mata walil khitabati wal imalati wal khitaba ne ya hada mata da rubutu mata ba sai sun iya rubutu ba a basu jahilai kar su iya rubutu walil khita walil imala me ya hana su da sai sun yi aiki ya ba su da wani aikin da za su walil khita ba me ya hana su kuma da su me ya hada su da hudu ba yace haza lana duka waɗannan abubuwan namu ne mu maza mu kada ya ka ban mawa ولهن منا أن يبتن على جنابه su kuma aikinsu, su hakkin su a wajen mu shine kullum mu su janaba mu da su kawai su ta haihuwa kiki tunanin da da ake da shi a game da mace ke amma musulunci ya zo ya ɗaukaka mace gayi nan matar manzala sama ce take tambayarsa tambaya mai mahimmanci ka ce mutane su tamattu'i kai kuma kai kira ne me yasa haka sai manzo sama ya ba ta amsa inni labbattu ra'asi wa qallattu hadi fala ahillu hatta anhara ai na riga na ɗaura kaina sannan bayan haka na riga na sa ma abin da zan yi hadaya ta alama na koro da shi na koro shi tun a wajen makka so da ni ba zan kwanta harami na ba har sai na yanka in ne yanka na na karshe wato ranar goma ga wata to kenan na gama aikin hajji na so da kamar zan sama yayi kirani sannan wannan hadisin yana karantar da mu mahimmancin tambaya a musulunci ana son tambaya a musulunci al-imam malik radiyallahu ta'ala anhu ce mu tambayoyi sun fi mana fiye da yawan tara mas'aloli ka zama kana da tambaya da tambaya ake gane addini idan mutum baya tambaya ba zai gane ba to wannan hadisin abin da yake karantar da mu ke حديثي نقب عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء قال البخاري يقال إنه عمر ولمسلم نزلت آية المتعة يعني متعة الحج وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات ولهما بمعناه وأن حديثا أن ساموش دقى صحابه أن سلمة إمران بن حسين إمران بن حسين شما ترجمة تاقبات أبايا من كرنتا hadisansa da yawa ba ɗaya ba ba biyu ba a cikin wannan littafin yana ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sama masu tsaka tsakin riwaya ba sa cikin masu yawan riwaya ba sa cikin masu karancin riwaya yace annahu qala yace unzilat ayatul mut'ati ayat da take magana akan tamattu'in aikin hajji in ba ku manta ba mun ce mut'a in an ce mut'a a shari'ar musulunci abu biyu ake nufi akwai mut'atun nikahi akwai mut'atul hajji mut'atun nika auren mutu'a kenan wanda musulunci ya haramta shi har abada musulunci ya zo ya tarar da larabawa suna yin auren mutu'a me nikahul mutu'a mun faɗa cewa shine an nikahu ila ajal mutum ya aure amma zuwa wani lokaci shi aure ana yin sa ne sai Allah madaukakin sarki ya raba ko dai rabuwa ana tare a duniya amma a rabu wato kamar saki ke ko kuma rabuwa ta mutuwa ɗaya ya mutu ko ita ta mutu ta bashi ko shi ya mutu ya batta abin da ake fatan aure ke amma ba a aure zuwa lokaci kaza musulunci ya haramta amma ya zo ya tarar da larabawa suna yi larabawa suna an nikahu ila ajal ana yin aure zuwa wani lokaci da musulunci ya zo a cikin hikimarsa kai tsaye sai bai haramta musu ba sai ya basu su amma daga baya sai musulunci ya zo ya haramta sai musulunci ya sake halastawa daga baya kuma sai aka haramta shi har abada so da ka auren mutu'a ya kama da hukuncin giya giya ta ɗauko matakai kafin a haramta ta ana matakai uku ko matakai hudu to haka auren mutu'a auren mutu'a shi ma sai da ya bi matakai halastawa haramtawa halastawa haramtawa to ita giya tashin farko aka zo aka nuna cewa tattakhizuna minhu sakaran wa rizqan hasana giya kenan aka nuna cewa daga cikin 'ya'yan marmari na dabino da inabi kuna ɗaukar wani abu ku sama sakaran abin da za ku sha ku maye wa rizqan hasana da kuma arziki wanda yake mai kyau kuna siyarwa ku samu kuɗi giya ake magana fa akan ta nan تتخذون منه شكرا ورزقا حسنا فدقبايكم أكزوا أكسوا كد يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكاء حتى تعلموا ما تقولون دقنوكم أكزوا أكسوا قد كي كافنتا ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما فلننسي واتشند أن أنبتات النساء دقنوكم سيا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون waɗannan abubuwan guda biyu sun yi kama to mutatun nikahi kenan sannan akwai mutatul hajji mutatul hajji shine wanda muka yi bayani a baya cewa mutum ya niyyar umara bayan ya gama umararsa sai ya kwance haraminsa ya ci gaba da rayuwarsa kamar ba alhaji ba sai ranar takwas ga watan zulhijja daga nan sai ya yi niyyar yin aikin hajji a fara aikin hajji ga dangada to ya yi tamattu'i ke to nan sayyidina imran ibn husayn radiyallahu anhu abin da yake nufi kenan yace nazalat ayatul mutaati ko unzilat ayatul mutaati an saukar da ayar da take bayani akan tamattu'in aikin hajji fi kitabillahi a cikin littafin Allah wato alqur'ani an saukar da ita a cikin alqur'ani آية cikin سورة البقرة فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحج فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام وأن يتشي آية المتعة فمن تمتع بالعمرة إلى الحج دون دي دي دي دي أمرا سيقنش حرمنسا يهوتا sai ranar takwas ga watan zulhijja sannan ya fara aikin hajji to fa mastaisara min alhadi hukuncin sa zai yanka abin da ya sokaka a gare shi na me na hadaya ko zai yanka shi kadai ko kuma shirkun fi damin ko su yi tarayya a wajen yanka sa su bakwai ko kuma su yanka raƙumi ko su soke raƙumi su bakwai mun gane to shine sai ya ce fa fa'alnaha ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kuma mun yi aikin hajjin tamattu'i tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da manzon sama shi ba tamattu'i yayi ba kirani yayi amma ya umarce mu da mu tamattu'i ولم ينزل قرآن يحرمه sannan babu wata aya ta alqur'ani ta sako ta ce a daina yin muta a daina yin tamattu'in aikin hajji babu wata aya qur'anun nan ai ayatu min babu itlaqil kulli wa iradatil juz'i aya a cikin alkur'ani bata sauka ba da tace ce kuma ka ai tamattu'in aikin hajji ayar tamattu'in aikin hajji tana daya daga cikin al'ayatul muhkamat al'ayatul muhkamat ayoyin da ba a shafa hukuncin su ba hukuncin su na nan za a ci gaba da yin aiki da shi mun gane ai to babu wata ayar ta sauka ta goge ayar tamattu'i in ji sayyidina imran ibn husayn radiyallahu anhu walam yanha anha hatta mata sannan manzon sama bai hana yi ba har ya rasu manzon sama bai hana yi ba har ya rasu manzon sama bai ce a daina yin tamattuyin aikin hajji ba ai hajjinsa ɗaya ne a abin nan a musulunci manzon sama aikin hajji ɗaya Shi ne wannan hajjin nasa da ake ce masa hijjatul wada'i shi kadai ne aikin hajjinsa ɗaya. a cikinsa sa sama ya bada umarnin cewa sahabbansa duk wanda bai zo da abin yanka ba bai zo da hadayarsa ba to ya tamattu'i kuma su ne mafi yawancin sahabbai kashi casa'in da biyar a cikin sahabban manzo Allah sallama dukkanin su tamattu'i suka yi kuma manzo sallallahu alaihi wa sallam shine ba su umarnin cewa su yi in qala rajulun bi ra'ayhi ma sha'a sai wani mutum ya zo sai ya faɗi ra'ayinsa ya faɗi abin da yake ganin ya dace na ra'ayinsa قال البخاري الإمام البخاري محمد بن إسماعيل رحمه الله تعالى يتي يقال إنه عمر أنشي سيدنا عمر سيدنا عمر فهمت السئتشي شي بايا غنن أي تمتع بايا غنن أي تمتع mecece da menene dalilin da yasa sayyidina Umar yace ka aika yin aikin hajji ya faɗa yace yan ƙauye ba za su iya bambanta tsakanin umara da aikin hajji ba yan ƙauye ba za su iya bambanta tsakanin umra da aikin hajji ba sai sai na umar shi a fahimtar sa ko dai ka yi ifradi ko ka yi kirani ko ka yi ifradi aikin hajji shi kadai zallar aikin hajji ko kuma ka yi kirani wato aikin hajji aikin umra ta zarce da aikin hajji ba tare da hutu ba fahimtar sayyidina umar kenan ba sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu kawai ke da wannan fahimtar ba akwai wasu daga cikin sahabbai sannan kuma an samu wasu daga cikin tabi'ai dukkanin su fahimtar su ita ce babu aikin tamattu amma ka'ida ita ce dukkan aikin da ya saba mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to aikin manzon sama shi ke sama umarnin manzon sama shi ke sama magana kowaye za a aje ta gefe guda a yi aiki da maganar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce ka'idar musulunci sayyidina al-imam malik rahimahullahu ta'ala yake cewa ma minna min ahadin illa wa yu'khadhu min qawlihi wa yughaddu illa sahib hadha al-qabr wa ashara bi yadihi ila qabrihi sallallahu alaihi wa sallam al-imam malik rahimahullahu ta'ala yake cewa babu wani a cikin mutane face ana karɓar sa kuma wata maganar ba za a ansa ba sai sai dai mai wannan kabarin ya nuna kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam ba zan zama ne kawai ba a masa raddi shi kadai ne ba a aje maganarsa manzalin sama shi kadai ne maganarsa yankan wuka ne idan manzalin sallama ya maganarsa yankan wuka ce idan ya magana shi ke bayan manzalin sama ba wani kuma mun gane ba wanda yake da wannan laminin annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai yake da wannan labarin to shine sayyidina imran ibn husayn yace a a mu dai a zamanin manzo sama mun yi aikin hajji tamattu'i kuma alqur'ani ya saukar da cewa ayi tamattu'i kuma aya ce madniyya aya ce mu kama ba a shafe ta ba har manzo Allah sama ya rasu kuma bai hana cewa ayi tamattu'in aikin hajji ba to idan wani ya zo yana ganin ba za a yi ba fahimtarsa ce sai ya aje masa fahimtarsa amma ya aiki da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da umarni abin da manzon sama yayi shi ake mun gane <clears throat> wali muslimin a riwaya al-imam muslim yace nazalat ayatul mut'ati a waccan riwaya al-imam al-bukhari unzilat unzilat an saukar nazalat ta sauka unzilat an saukar نزلت كما تاسوكا رواية الإمام مسلم سياقي عن فانيدا الفيل المبني للمعلوم وانت كما عن يام فانيدا الفيل المبني للمجهول انزلت آية المتعة نو نعم نزلت آية المتعة آية كمت إن أيت حج تاسوكا وانت كما رواية رسال الإمام البخاري عن سوكا دائتا مغاني أي دكا ننسو ديني كو انزلت انزلت كو نزلت dukkaninsu dai suna nufin an saukar da ita yani muta'atal hajji mai riwaya yana nufin tamattuyin aikin hajji kun ga shi yasa ya fassara ayatul nazalat ayatul mut'a kan wani yazo ya ce ayatul mut'a ana nufin mut'a aure eh wa amarna biha rasulullahi sallallahu sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu da mu aikin hajjin tamattu'i ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج sannan babu wata aya a cikin alkur'ani da ta sauka wacce ta ce a daina yin aikin hajjin tamattu'i aikin hajjin tamattu'i shi yasa ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi haka yace dakhalatil umratu fil hajj ila yawmil qiyamah haka manzo sallallahu yace da aikin hajj umra ta shiga cikin aikin hajji har ranar tashin alkiyama mun fa dalilin da yasa manzon sama ji yake ta waɗannan bayanan saboda a wajen larabawa yin umra a kwana a watannin aikin hajji saban Allah mutum ya umra a watan shawwal ko watan zulqa'da zulqa'da ko watan zulhijja sabo ne babba a wurin su sai dai mutum ya umra a wasu watannin da ba waɗannan watannin guda uku ba aikin hajji kuma shi kale ake yi a waɗannan watannin guda uku kuma in ba ku manta ba mun faɗa cewa aikin hajji yana ɗaya daga cikin abubuwan da ake tun a jahiliyya tun kafin zuwa musulunci ana ana aikin hajji ko mun faɗa abin da musulunci ya zo ya yi da ya kalli ayyukan da larabawa suke yi musulunci da ya zo ya kalli ayyukan larabawa sai ya kasa su gida-gida akwai abubuwan da larabawa suke yi da musulunci ya zo sai ya tabbatar da su a haka akwai kyawawan ɗabi'u da larabawa suke da su kyawawan ɗabi'u ne da musulunci ya zo sai ya ce to shi ma abin da ya zo da shi kenan domin musulunci ya zo da mahasinul akhlaqi ya zo da makarimul akhlaq musulunci ya zo da ɗabi'u kyawawa larabawa a cikin su akwai kyauta larabawa ba su yadda da ruwa ba mutum yana zama mai kima mai daraja a cikin larabawa idan ya zama mai kyauta da musulunci ya zo sai ya sa manzanmu sallallahu alaihi wasallam sai ya fi kowa kyauta manzo Allah sallama ajwadu min rihil murtala annabi sama ya fi iska kyauta balarabe da ya zo ya musulunta ba ƙauye ba kauyen balarabe ya zai musulunta manzo sun ce a bashi aka bashi aka sake bashi ya huga da gudu ya koma garin su ya ce ya qaumi aslimu fa inna muhammadan yu'ti ata'an la yakhsha minhu fana'an yace kai ku je ku musulunta muhammadu yana ba da kyautar da baya jin tsoron dukiya ta kare kaga haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sannan larabawa suna da ɗabi'u na saukar baƙi kyakkyawar ɗabi'a ta sauka baƙi shi yasa ka gama ƙwar'ani ya ba da labarin yadda annabi ibrahim alaihi salam ya tarbi baƙinsa halata ka hadisu ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون قادم فوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم شنكم فما لبث أن جاء بعجل حنيف فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قادم kyakkyawar ɗabi'a ta saukar baki sannan akwai abin da da musulunci ya zo ya tarar da laraba suna yi sai bai ɓata shi duka ba sai masa gyara ya ce wani ɓangarensa bai da kyau wani kuma ɓangarensa na da kyau kama aure na na aisha radiyallahu ta'ala anha a riwaya al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala al-imam al-bukhari ya fitar da shi a cikin kitabun nikah na na aisha radiyallahu ta'ala anha ta ce kanat ankihatul jahiliyyati ala arba'ati anha larabawa auren su kala hudu ne na farko ta ce nikahun nasil yauma auren da mutane suke yi yau yakhtubu rajulu binta rajulin mutum zai nemi yar wani sai ya bata sadaki a ɗaura aure ce to irinsa akwai a jahiliya ana yi kaga da musulunci ya zo sai ya tabbatar da shi akwai kuma sauran nau'ukan guda uku wanda da musulunci ya zo sai ya ɓata su daga ciki akwai mace ce za ta zo sai ta sa sai ta sa tuta a bakin ɗakinta kilaki ce aure ne wai sai ta sa sai wanne ya shiga ya lalata da ita wance ya lalata da ita wance ya sadu da ita a samu dai mazaje da yawa fa idza hamalat in ta yi ciki shikenan sai ta haihu to sai ta ce to duk su zo in suka zo shikenan duk wanda ta zabo a ciki ta ce shine baban shi to shine to da kaɗan shi ne shi ko ba zai musa ba sannan akwai nau'i na biyu a cikin marasa kyan wanda shi ma mazaje da yawa za su zo su sadu da ita shi ne idan ta haihu sai a je a kira masu ƙiyafa alƙa'ifu masana ilimin nasaba za su kalli hannu su kalli hannun ɗan su kalli hannun baban tafin hannunsa hannun shi wanda ake tsammanin ɗan zane su kalli kafafuwansa tafukan kafafuwa da hannu to daga nan sai su gano waye baban shi a ciki shi ma wai aure ne shi ma aure ne da ake yi a jahiliya duka to ga da musulunci yazo sai ya haramta duka waɗannan sannan kuma akwai auren mutum yana da matar shi ta akwai wani bajimin mutumi bajini ne kila mawaki ne ko mai kuɗi ne shi ko jarumi ne shi sai ya tura masa matar shi sai ce ta je wajen shi te watanni shi kuma wancan sai ya sadu da ita domin ya samu wai ɗa'irin shi yin wannan bajimin mutum to a jahiliya ana waɗannan da musulunci ya zo sai ya hana to aikin hajji ma ya kama da wannan aikin hajji ana yi da musulunci ya zo ya tarar da su suna aikin hajji sai ya kalli abu mai kyau ya tabbata wanda kuma bai da kyau musulunci ya bata shi mun gane ya sannan kuma akwai abin da musulunci da ya zo ya tarar da shi baya da kyau kwata-kwata sai ya hana su kamar bautar gumaka kamar shan giya da sauran munanan ɗabi'u da ake yi mun gane to tamattu'i su ba sai da tamattu'i ba da musulunci ya zo sai ya ce ai to shi yasa man sama yake tabin su da haka ولم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات sannan manzala sama bai hana yin aikin hajjin tamattu'i ba har ya rasu so daga aikin hajji na tamattu'i aikin hajji ne karɓaɓɓe kuma shi manzal sama ya zaɓa a yi ولهما بمعناه سنة الإمام البخاري da مسلم sun وانا wannan hadisin da kwatankwacin irin wannan ma'anar. so daga shi ma dai wannan hadisin yana tabbatar mana da hukuncin tamattu'i na aikin hajji wato mutum ya umara sai ya kwance haraminsa daga baya kuma ran takwas ga watan zulhijja sai ya zo sai ya yi hajjinsa wato hada umra da aikin hajji a watannin aikin hajji amma kuma a raba su ta hanyar hutu shi yasa aka ce masa tamattu'i jin daɗin da aka yi na hutun nan Allah shi taimake mu babul hadi babun da zai bayani akan hadaya a can ana ta bayani kan hadaya hadaya hadaya qur'ani ya ce faman tamatta'a bil umrati ila al hajj famastaysara min al hadi duk mutumin da ya tamattu'i to zai yi me zai yi hadaya zai yanka hadaya to shine nan sai malai ware babul hadi akwai bambanci tsakanin alfidiya da Al-hadi. idan ba ku manta ba ina jin a baya an yi bayani akan alfidiya me alfidiya alfidiya harajin da ake dora ma alhaji idan ya aikata wani abin da ba a yadda ya aikata aikin hajji ba ko ya bar wani abin da yake wajibi kamar misali mutum ya bar miƙati inda aka ce a nan zai ɗau harami sai ya tsallake shi bai yi haraminsa a nan ba to fidiya ta kama shi ko kuma ana aikin hajji sai ya aski an ce mai aikin hajji ba zai yi aski ba har sai ya gama aikin hajjinsa to sai ya aski to shi ma fidiya ta kama shi ko ya yanka kumba ya yanke kumbarsa ana aikin hajji sai ya yanke kumba shi ma fidiya ta kama shi wato fidiya ana dora ma mai aikin hajji ita kuwa alhadiyu ita hadaya ana yin ta ne ga wanda ya hajji kira ne ko ta matu'i ko kuma mutum haka nan bai ma yi aikin hajji ba mutum yana zaune a najeriya zai iya ba da kuɗi ya tura ya ce a yi masa hadaya kamar yadda alhaji yana makka yana aikin hajji zai iya barin kuɗi a najeriya ko a kowace ƙasa ya ce a masa layya mun gane ai so daga hadaya a matsayin layya take ga mai aikin hajji mun fahimta hadaya ana yin ta ne daidai take da layya layya wanda bai je aikin hajji ba shi zai yi uzhiyya shi kuma wanda yake aikin hajji sai ya alhadiyu ya hadaya mun gane ai an aisha radiyallahu anha qalat فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما هرم عليه شيء كان له حلا نانا عائشة رضي الله تعالى عنها تشي فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ني دا كينا ني شي ندوري نكوتا تدورين قلائد هدي رسول النبي صلى الله عليه وسلم دورين هدير من زن الله صلى الله عليه وسلم نانا عائشة رضي الله تعالى عنها تشي تشي تدوري ما من زن الله صلى الله عليه وسلم dabbobin da za a yi masa hadaya da su Tun daga nan ثم أشعرها دغنا سي منزل musu alama. Mun ce ana يمس ko, من شي أنا إشعاري كو إشعاري شيني da za a yi hadaya da ita alama. kamar misalin ka rubuta sunanka ko kuma ka rubuta ta hadaya ce da ma kakato a jikin sa ko a jikin raƙumi, ko a jikin rago ko a jikin kinkiya ko a jikin akuya ko a jikin saniya ko a jikin bunsuru sai ka yi rubutu cewa ta hadaya ce shine al-ish'ar ko kuma ka sa mata wata alama wasu sukan ɗaura takalmi sai ya samu takalmi kafa ɗaya sai ya ɗora mata a wuya da an gani an san cewa ta hadaya ce wani ba zai ɓata lokaci yana tambaye shi ba na saidawa ne wannan a na hadaya ne ko kuma da larabci ne kawai ka rubuta lil hadi kawai ta hadaya ce to manzala sama ya musu alama summa ash'araha ay summa a'lamaha sannan manzo Allah sama ya sanya musu alama wa qalladaha sannan manzo sama ya daure su ya daura su aka tafi da su ya daura musu igiya aka ja su aka tafi da su aw qallatuha ko kuma ni na daura su na daura musu igiya summa ba'asa biha ila albayti sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika da su masal ya aika da su makka wa aqama bil madinati shi kuma yana zaune a garin madina shekaran manzo Allah bai yi aikin hajji ba amma ya samar da dabbobin da za a yanka akwai riwaya ta zo cewa manzo Allah sallallahu alaihi ya aika da hadaya raguna 60 wane mutum raguna 60 manzo Allah sallallahu alaihi ya aika da su ya aika da su makka ya ce da ai hadaya da su shi ko ba aikin hajji yake ba fa Kama haruma alaihi shay'un kana hillan lahu <clears throat> babu wani abu da ya haramta a gare shi alhali halas ne a gare shi wato ba aikin hajji yake ba ke hadisin nan yana nuna mana na farko cewa matar mutum ta masa hidima khidmatu zaujati zaujaha mace taima mijinta hidima yana ɗaya daga cin abin da musulunci ya kwaɗaita walahunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf wal rijali alaihinna daraja matar mutum ta masa hidima hidiman nan kala biyu ce akwai hidima ta wajibi akwai kuma hidima ta ihsani to duka ana son mace ta yi wannan tana ɗaya daga cikin hidima ta ihsani matar mutum ta yi masa irin wannan aikin kun zai ba dafa abinci ba ne amma dafa abinci wajibi ne mata ka dafa maka abinci kai ka je ka nemo ka kawo ita kuma ta dafa maka wannan ita shine kauli rajihi masu cewa ba dole ba ne matan mutum dafa mashi abinci magana su kauli ne marjuhi magana ce wacce aka rinjaye ta ba ta da karfi magana mai karfi ita ce matarka ka kawo abinci ita kuma ta dafa ba aikin ta ne nemowa aikin ka ne ka nemo ita kuma idan ka kawo ita kuma ta dafa kowa da haƙƙinsa wa ma khalaqa dhakara wal unsa inna sa'yakum la shatta Allah ta'ala ce da abin da ya halicci namiji da mace inna sa'yakum la shatta ayyukanku suna suna da yawa sun bambanta ayyukan namiji daban ayyukan mace daban al'abu yas'a wal ummu tar'a al'abu yas'a wal ummu tar'a baba ya fita ya je ya fagan fagan ya nemo ita kuma mama ta kula da gida إذا لم يكن في منزل المرء حرة تدبره ضاعت مصالح داره إذا يكسن شيء أجدا متن باب متى تتشيا mai mutunci wadda za ta ɗaukulan masa da gida to ba'at masalihu darihi da al'amuransa na gida sai sun lalace ka gani ko to abu na farko kenan domin na na Aisha radiyallahu ta'ala ana ta ce fataltu qala'ida hadi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sannan hadisin na koyar da mu me akwai fikihun anna alhadi yush'ar cewa hadaya dabbar da za a yi hadaya da ita za a mata alama da an zo an gane cewa ita ce sannan jawazu hadi ghairil muhrimi ya halasta mutumin da ba aikin hajji yake bai hadaya kana zaune a gida kana da dukiya sai ka ba da kuɗi ka ce to gashi a yanka maka raguna uku a makka kai ai sadaka da su ya halasta kamar yadda kuma muka ce kishiyar haka mutum kuma yana makka yana aikin hajji ya halasta ya bar kuɗi ya ce a yanka masa raguna a gida a matsayin layya duka ya halasta sannan wannan hadisin yana nuna mana cewa idan ka bada a maka hadayen nan la ya haramu alaika shay'un kana hillan Abin da dama halas ne a gare ka zaka ci gaba da yi abinda ya halasta a gare ka zaka yi iyaka malamai suka ce tunda ka ce a maka hadaya a can to daga ɗaya ga watan zulhijja har rana goma ga wata ba za ka yanke kumba ba ba za ka yi aski ba har sai ka yi yanka domin hadaya hukuncinsa ɗaya da ne da layya mun gane nan fa ma haruma alaihi shay'un na hillan lahu ana nufin na saduwa da iyali ai mai aikin hajji ba zai sadu da iyali ba ko sannan shafa turare. mai aikin hajji baya shafa turare. to dan ka aika da ragunan ka ka ce a maka hadaya a maka kai kuma kana Najeriya to za ka shafa turaren ka iyaka abin da ba za ka yi ba shine ba za ka yanke ƙumba ba sannan kuma ba za ka yi aski ba askin nan na kai askin gashin mara hammata da askin gashin mara duka ga baki ɗaya mutum ba zai yi ba har sai mutum ya yanka dabbobinsa sai an yanka sannan mutum zai yi saboda hadisin na na ummu salama radiyallahu ta'ala anha wanda al-imamu muslim rahimahullahu ta'ala ya fitar da shi a cikin sahihinsa mun gane sannan kuma hadisi na karantar da mu juduhu sallallahu alaihi wa sallam kyautar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan kaga ashe ba sharadi bane kace kai sai ka ci hadayarka kamar yadda wasu alhazi suke matsa su ce sai sun ga an yanka musu a gaban su domin su ci ba wanda ya ce sai ka ci naman ma da ake da shi a can ai ya wadatar da kai baka bukatar sai ka je ka ce sai an baka hadayarka mun gane sannan wannan na nuna mana cewa hadaya ibada ce ba ba abu bane na alfahari ibada ce lada ake yi eh. lan yanala luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha da jinin da naman ba shi zai samu Allah ba ba ruwan Allah da naman ba ruwan Allah da jinin walakin yanaluhu taqwa minkum sai dai abin da zai sadu da Allah shine me shine taqawakku dan Allah ka yanka ko dan alfahari ana son a yanka dabbobi da yawa kai sadaka da su amma kada kai dan alfahari kada ka nuna don nuna isa kai kai ne dan Allah dan ciyar da bayin Allah nama mun gane ne عن عائشة رضي الله عنها قالت أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما من ذا الله صلى الله عليه وسلم ونلوك شيا تبين هدير دبودي قنانا غنما تماكي دبودي تماكي malamai sun tattauna akan a hadaya ne aka fi so a yanka sannan alayya ne aka fi son a yanka a malikiya suka ce a hadaya an fi son manya-manyan dabbobi sau daga in sun samu ne a hadaya mutum ya hadaya da raƙumi ko ya hadaya da sa shi yasa ƙur'ani ma da ya tashi ce ya faɗa ke fa'iza wajabat ha wal budna ja'alnaha lakum min sha'airillah lakum fiha khair fadhkuru isma Allah 'alayha sawaffa fa idza wajabat junubuha fakulu minha ka gani sai aka faɗi cewa al budun al budna al budun asali shine bajimin raƙumi ko mace ko namiji shine ake cewa al badana sai Allah ce wal buduna albudun jam'i ne na albadana walbuduna ja'alnaha lakum min la, dabbobi da kuke yankawa na raƙuma kuke soke su to suna cikin alamomin kunyi imani da Allah to har Allah ce fa idza wajabat junubuha idan su ya faɗi kaga an yi mai kenan an soke domin ana sokewa ne suna tsaye sayyidina abdullahi dan umar radiyallahu ta'ala anhu ya ga wani zai zai yi hadaya da raƙuminsa ya kwantar da shi sai ya a aqimha ce in har qa'imatan sunnatu abil qasim sallallahu alaihi wasallam yace ta yadda shi tsaye raƙuminka ka soke shi a tsaye kama kafa ɗaya ka ɗaure sai ka bashi ya tsaya da kafafuwa guda uku sannan sai a zo a soke shi sai a soke shi kaga ba kowa zai iya ba ba kowa zai yi wannan aikin ba to sai a malikiya sai suka ce abinda aka fi so a hadaya shine ne shine raƙuma ko kuma shanu amma alayya an fi son a yanka ƙananan ƙananan dabbobi wato tumakai da awakai tumakai ko awakai suka ce abinda ake so a hadaya shine kasratul luhu yawan nama ana son yawan nama domin za a talakawa su ake Allah ce wa at'imul ba'isal faqir akwai wani kuma wajen da aka ce alqani'a wal mu'tar Alba'isal ba'isal faqir wanda ke cikin tsanani bayi da shi al faqir mabukaci shi aka ce a ba hadaya to sai aka ce suka ce a hadaya an fi son kasratul luhu amma alayyafa lazzatul luhumi daɗin nama ake nema ana buƙatar daɗin nama sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya tashi yin hadayarsa a lokacin da ya aikin hajjinsa na ban kwana ya yanka raƙuma ya soke raƙuma ne layyarsa kuma duk labarin da zaka ji an bada na layya mun karanta a baya aiko cewa manzo Allah wasallama yana layya ne da me da raguna ko har aka ce dhahan nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabshaini amlahaini aqranaini dhabahahuma bi yadihi فقال في الأول اللهم هذا لمحمد وآل محمد وقال في الثاني اللهم هذا لأمة محمد من ذا سمع يلي راغونا بي ragon farko ya yanka shi ya ce ya Allah wannan nayi kaina ne da iyalaina na biyu kuma ya ce wannan na al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne duk wanda bai samu damar yin layya ba annabi ya masa mun gane ne. to kun ga kenan to amma an samu kuma manzon sama gashi ya taba aikawa da hadayarsa da me tumakai to daga ya halasta amma nan ana bayani akan abdaliya wanne yafi kun san shari'ar musulunci tana da babubuka da yawa akwai abin da za a ce wajibi ne akwai abin da za a ce ko kai wannan ko kai wannan amma sai a ce to wancan ɗin ya fi mun gane sai a ce da abu kaza da abu kaza duk sun halasta amma kuma akwai Abdul wa ya fi wancan ya fi to in ana maganar layya abin da ya fi shine a yanka ƙananan dabbobi idan ana magana hadaya a yanka manyan dabbobi shi ya fi <coughs> mun gane wannan ina ganin mu tsaya a nan sai mu karasa hadisan guda biyu guda uku in Allah kai mu karatu na gaba صلى الله وسلم وبارك على wa ala alihi wa وصحبه ajma'i wanda yake tambaya ne wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh makka shi kuma yana madina ba ai ana abinda hadisin ke nuna yana nuna cewa ko baka aikin hajji zaka iya hadaya ai asali hadaya ba ta alhazai ba ce shi na ka ce ko baka je aikin hajji ba zaka iya yin hadaya mun gane ai zaka iya yin hadaya shine abin da yake nufi dama mutum ya yanka raguna 60 na zai kai su na'am wa alaikum salam Mm. To, kaban da aka yi musamman arewa arewa shekarun bayan haka kasar har da kuma lafiya amma na da aure da wannan tsohon yayi ne an daina yi ai to da kai yanzu in ka tafi wasu ƙauyukan suna yi ka san an rena malamai a cikin a cikin inda ba su girmama malamai akwai kasar akwai kasar mu nan malami bai da kima malamin addini shi an dauke shi kawai wani bigi bagiro ne duk abin da ake na daɗi shi bai sani ba shi yasa aka samu wata dingishashiyar yarinya sai a ce ta malama ta malamai ce eh, in aka samu wata gurguwa ko ta mai ido daya ko makauniya sai a ce ai ta malamai ce wai shi malami kwata-kwata bai san daɗi ba wannan tunanin kuma har yanzu yana mana tasiri har yanzu wannan tunanin yana mana tasiri a rayuwarmu tsohuwar al'adar nan mummuna tana na har yanzu tana da wannan an fi son malami a gan shi ƙazan-ƙazan a walakance eh? kazan layi ta fi shi mutunci to daga nan ne ya zama malamin Allah in kowa zai ci abinci so uku a rana to shi ya ci so ɗaya in kuma ya tashi ci to da safe ya sha ya samu koko da ƙuli ya ci shi ke amma kai ya ci kwai kai da abin da ake ci na halal tsayyib kai ya ci to yin wannan tunanin ne sai ya taso da kuma su malaman na da su suka ja wannan su suka rika karantar da mutane haka su nan to sai a ɗauko sai a cewa an ba mutum sadaka an ba mutum sadaka yarinya ko ta mishi ko bata mishi ba shikenan sai a ce an ba shi sadaka ba sadaki ba komai na ba ba shi a musulunci ai malam baka gumi Allah ya gafarta masa ai na ɗaya daga cikin abubuwan da yake yaƙi da su a ƙasar nan kuma lokacin da izala ta zo abinda ta ta faɗa a tana cikin abubuwan da izala sai ta faɗa a kansu kenan kuma alhamdulillah aka ci karfin abu ya zama ba shi har ya zama hadisi suke fassarawa ba daidai ba ba na hau ba na hau sai su ja hadisin su fassara shi yadda yake nan ko ya ce idan ma ta bunu adaman qata amaluhu illa min salatin sadaqat jariyati sai su ce sadaqat jariyati sannan ko faɗi kuka zo yi da baki ku daina faɗi ku daina cewa sadaqatul jariya sai dai ka ce sadaqatun jariya ko ka ta alu da lam afa ko ka ce as-sadaqatul jariya saboda kada ka shiga cikin waccan damuwar in ka ce sadaqatul jariya sadaqatul jariya sadakar budurwa ko sadakar baiwa aljariya na ɗaukar ma'anar yarinya budurwa sannan yana ɗaukar ma'anar baiwa amma nan sifa ce صدقة جارية إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث سيك إلغائي سيك شيء وهي كينا تقديري صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له حكم كي بدلي إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له to sai su fassara a haka sai su ce sadaqatul jariya sadaqar budurwa shikenan sai a rika ba su amma bayan da aka ce kai sadaka da yakka walakanci ne amma malamai suka ce babu laifi zaka iya ce ma mutum to da yakka ya aura sai kuma ka bashi sadaki ya bata kai ka biya mishi sadaki malamai suka ce wannan ba laifi ba amma kai ka ce an bashi sadaka ba komai ta ba malamai sai ka ce wata akuya ai mace ta wuce wannan matsayin mace mace mace tana da daraja tana da kima a musulunci da kima da daraja a musulunci musulunci ya girmama mace ya girmama ta a matsayin uwa ya girmama ta a matsayin ya ya girmama ta a matsayin mata ya girmama ta a matsayin ya ya girmama ta a matsayin kanwa ya girmama ta a matsayin ita wata gaba ce a cikin al'umma al'umma ba za ta iya rayuwa ba ba mata in ba mata shi na al'umma sun tsaya cik ba za a ƙaru ba so daga wannan tsohon bayani ne ba a ba shi a musulunci musulunci bai yadda da auren sadaka ba ba a ba da yarinya a ce an ba da ita sadaka walakanci ne ma an walakanta ta an ci mutuncinta in za ka ce ka ba da ita wanda ƙur'ani na cewa ataitum ihdahunna qintaran alhali kun ba ɗaya daga cinsu qintar qintar dukiya ce mai yawan gaske wani ma'auni ne na dukiya kamar yadda bahaushe za ka ji bahaushe sai ka ji yaro ya ce malala gashin tinkiya to shi ne kamar kinta dukiya mai yawa duk da wasu malamai sun faɗa adadin dinare nawa ne yake zama kintsari sun tattauna a kai a takaice dai yana nuna mai yawa ce yana nuna mai yawa shi yasa manzon sama ya karantar da mu manzon sama idan zai ba da aure auren 'ya'yansa ba sadaki da yawa saboda tausayi amma in shi zai aura manzala ta sama ya ba da isnatai ashara isnatai ashrata uqiyatan wa nishan haka manzon sama yake ba da sadaki ya ba da sadaki uqiya goma sha biyu uqiya ɗaya uqiya ɗaya dirhami arba'in ke dirhami arba'in to dirhami arba'in su sha biyu ukiya biyar ita ke ba da nisabin zakka nisabin zakka kusan dubu ɗari takwas ko to ka ƙara wata biyar ɗin dubu ɗari takwas dubu ɗari takwas biyu ba dubu nawa ki miliyan ɗaya da miliyan ba magana sha kuma yanzu an shiga kuma an canza lissafi ya canza miliyan ɗaya da dubu ɗari shida sannan ga biyu ga dirhami ga kuma dirhami dirhami tamanin ko su kuma sai ka duba ka ga sannan kuma wa nishan nishan shine shine shine dirhami biyar haka manzon sa yake ba da sadakinsa kusan kaga wajen miliyan ɗaya da kusan wajen dubu ɗari takwas haka manzo suna in zai auri mace yake ba ta sadaki amma shi in zai aure sai sauƙaƙa da abin da kake da shi ka kawo amma shi in zai bada sai ya bada da yawa so da shi manzo sama bai san karanta ba duk abinsa na mutunci da daraja sallallahu alaihi wa sallam to kaga haka aka ce ai to shi yasa masu ganin sadaki ya ta arha maza matasa in ana wa'azi ana cewa sadaki sadaki kai ya zama ga lallace shi in ka ce sadaki a bada sadaki dubu biyar sai ka ji ana ta kabbara ana jin daɗi kai ma kana za a kawo maka akwati kana za kai kana za a kawo maka kujeru haka nake faɗan ma mutane sai yana za a kawo mishi kujeru yana za a kawo mishi kayan kicin eh? yana za a haddar halabijin ɗin bango yanzu ake kawowa kuma duk yana so a ran shi har da birish duk yana zuwa kawo masa ana zai yana za kawo mishi wannan abun dvd ne sunan shi ko har da shi yake son a kawo masa to me yasa kai ba za ka ba da sadaki da yawa ba ka ba da sadaki hmm? ai da manzal sama ya ce ai sauhunna sadaqan matan da suka fi albarka ai sauhunna sadaqan ai ba ana nufin kawai shi ke na a baka galala ba ai a ai shi aure ba wasa bane man istata'a minkum al-ba'a al-ba'a malamai ba kauli rajihi shine mu an zawaj dawainiyar wahalar aure ba wai ana nufin wai ba'a wai mutum iya saduwa ba ai dama duk wanda zai manzo sama cewa ya ma'ashar shababi man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj ba'a dama shabab الشباب مظلة القوة والنشاط والشهوة kullum aka ce mutum kuruciya yana cin kuruciya to anan ake tsammani yana da karfin sha'awa ba shi yake magana ba dama ana magana ba a yana iya ɗaukan nauyin aure zai iya ɗaukar ɗawainiyan aure akwai mu'an akwai mu'anu ma qabla zawaj sannan kuma akwai mu'anu ma ba'da zawaj zai iya ɗaukan nauyi kenan ba haka nan ko mutum ya zai ce wai ai ta arha ba shi kuma bai san arha Eh? malam don Allah idan mutum ya rantawa ya yi rantsuwa akan ba zai ƙara ba zai ƙara don biyar ba zai ƙara gane ba ban gane rubutun ya yi wani ne ban gane ba mun gane me yake nufi ba na cewa wa alaikum salam hmm. a wannan mun ta faɗi tintin Eh, ba shari'a <laughs> alaka tumana eh, ba shari'a a lokacin ba su da annabi ai duk na abu da suke yi suna abin su ne kuma mun faɗi irin aikin hajjin da suke yi ai ka manta ne aikin hajjin da suke aikin hajji ne da ake yi akwai wasu kayayyaki da aka tanada Kurai shawa su suke kula da kayan in za ka yi aikin hajji to sai dai ka je wajen su baka wannan kayan kaya ne wai da ba a taɓa saba ma Allah da su ba ka ji ba so daga idan ka zo kai latti in mutum ya zo ya latti bai samu wannan kayan ba to sai zai je aikin hajji tsirara so daga waɗanda ba su samu waɗannan tufafin ba da rana sai maza su su kuma mata sai su yi da daddare haka ba ake aikin hajjin fa shi ne aikin hajjin jahiliya da ake sai ina maganar lada a cikin wannan mutane suna yawo tsirara mata su yi da daddare maza kuma su yi da rana akwai lada a cikin wannan ya kama da samun lada? Mhm. alaikun salam hmm. a ba sharaɗi ba ne ai daga baya ma na faɗa mana cewa akwai malaman da suke ganin mafi fi kiranin nan an goge shi suna ganin aikin hajji kwara ɗaya da ya tabbata a ƙarshen rayuwar manzon sama shine ta tamattu'i mun gane amma suka ce dalilin da ya sa manzon sama ya wannan saboda wannan lokacin kuma a daidai lokacin ba su saba ma da yin umara ba a cikin watannin aikin hajji to sai suke ganin ai daga nan ma manzon Allah sama ya goge an shafa aikin hajjin kirani amma mun ce magana ce take mai rauni cewa kirani na nan ifradi na nan amma tamattu'i na nan dama shine amma da a cikin su wanda yafi shine ne shine tamattu so daga ba sharadi bane amma wannan illa ce da ta faru kawai shi ke a wannan lokacin daga nan kuma ta kawo ba sharadi bane wa alaikum salam na'am eh saboda ya zama kamar mai layyake ne ai mun faɗa mun ce zai sadu da iyalansa shi ba aikin hajji yake ba kawai ya aika dai da hadayarsa ko ya ba da kuɗi ya ce a masa hadaya to daga kuma ya halasta a gare shi in ban da waɗannan abubuwan guda biyu ai ka san kana gida Najeriya kai niyyar za ka yi aikin hajji kai kai niyyar za ka yi layya in aka ce an ga watan zulhijja ɗaya ga wata ai ba za ka yanke kumba ba ko ba za ka kuma yi aski ba har sai me har sai kayan karan sallah to daga nan sai ka yanke kumbarta kuma kai askinka to haka shi ma hukuncin wancan اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا أبيدك بنو أبيدك بنو إمائك نوافينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم قل لنا ولا تكن علينا واهدنا ويسر الهدى إلينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى إلينا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ول علينا برحمتك خيارنا ولا تول علينا شرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنزل علينا السكينة والوقار والاستقرار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنزل الأمن والاستقرار والاستقرار في وطننا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تؤاخذنا بما يفعله السفهاء منا اللهم لا تؤاخذنا بما يفعله السفهاء منا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك